This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Juma'a ta ƙarshe a shekara ta 2024 da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Zara Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku kafin ku ji abin da muke tafa da shi a shirin namu na yau ga Zara da kanin labarai. shugaban kasar panama ya yi watsi da tattaunawa da zababben shugaban amurka donald trump kan mashigar ruwan panama inda kuma ya musanta zargin cewa china na kutse a cikin ayyukan kasarsa babban daraktan hukumar lafiya ta duniya ya ce harin sama da isra'ila ta kai babban filin tashi da saukar jiragen sama na kasa da kasa da ke sana babban birnin kasar yemen ya kashe akalla mutane uku wasu kuma da dama sun jikkata kwararru kan harkokin sufurin jirgin sama sun faɗa cewa mai yiwuwa wutar tsaron saman rasha ce ta haddasa hatsarin jirgin saman azerbaijan da ya sanadiyar mutuwar mutane 38 kanin labaran kenan ministan tsaron najeriya badaru abubakar ya ce babu ƙanshin gaskiya a zargin da gwamnatin jamhuriyar nijar ta yi cewa shugaban najeriya ya haɗa baki da ƙasar faransa domin ta cuci jamhuriyar nijar ni na tabbatar da cewa da ni aka je faransa kuma an tattauna sosai akan abubuwa daban-daban amma babu inda aka yi magana a zo a kawo wani sansani na faransawa a sa'a a najeriya sai dai masu fashin baki a jamhuriyar Nijar na cewa ba gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Nijar din kadai ke da wannan ra'ayin ba. Wannan ba wai zancen Abdurrahman dani ba ne, zancen wa'anda ya zama ɗan Nijar ne masu tsayawa su sa hankali bisa ga irin yadda ƙasar Faransa take taka rawa kuma yadda irin Najeriya take yi. Gogan naku Isa Lawal Ikara zai shigo da shirin manuniya da a yau ya mai da hankali a kan matsalar tsaro a Najeriya da kuma ƙudurin doka harajin da ake ta cece kuce a kai a ƙasar. Muna kuma tafi da nasiha Juma'a amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga zara da halin da duniya ta waye gari. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya. Shugaban kasar Panama Jose Raul Milino ya yi watsi da tattaunawa tare da zababben shugaban Amurka Donald Trump kan mashigar ruwan Panama inda kuma ya musanta zargin cewa China na kutse a cikin ayyukanta. Milino ya kuma yi watsi da yiwuwar rage kudaden da ake biyan jiragen ruwan Amurka a matsayin martani ga barazanar da Trump ya yi na bukatar a maido da muhimmiyar hanyar ruwan da ta hada da tekun Atlantika da Pacific zuwa Washington. Milino ya ce a wani taron manema labarai babu wani abu da za a tattauna a kai hanyar ruwa ta panama ce kuma ta 'yan kasar panama ce babu wata dama a kowace irin tattaunawa dangane da wannan lamari hanyar ruwan wadda aka kaddamar a cikin shekara 1914 wadda amurka ta gina ta amma daga baya ta miƙa panama ikonta a ranar 31 ga watan disamba shekara 1999 ƙarƙashin yarjejeniyoyin da aka rattaba hannu kansu shekaru shekaru ashirin da suka gabata a lokacin mulkin shugaba Jim Carter da shugaban 'yan kishin ƙasa na Panama Omar Torrijos. A ranar Asabar ɗin da ta gabata ne Trump ya yi Allah wadai da abin da ya kira kudaden da ake biya na jiragen ruwan Amurka da ke wucewa ta hanyar ruwan tare da nuna alamun karuwar tasirin China a yankin. Babban daraktan hukumar lafiya ta duniya ya ce harin sama da Isra'ila ta kai babban filin tashi da saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke sana babban birnin ƙasar yamai a daidai lokacin da yake shirin shiga jirgi ya kashe akalla mutane uku wasu kuma da dama sun jikkata. wata tawagar manyan jami'an majalisar ɗinkin duniya ƙarƙashin jagorancin shugaban hukumar lafiya ta duniya a adhanom tana filin jirgin saman a alhamis yayin da aka kai harin kuma ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya na cikin waɗanda suka jikkata a cewar kakakin majalisar ɗinkin duniya stephanie tremblay rundunar sojin isra'ila ta ce ta kai farmakin ne kan wasu wurare da dama da ke da alaka da kungiyar huti a yemen a jiya ciki har da filin tashi da saukar jiragen saman na ƙasa da ƙasa da ke sana da kuma tashoshi uku a gabar tekun yammacin ƙasar rundunar sojin isra'ila daga baya ta shaida a kamfanin dillancin labaran associated press cewa ba su da masaniyar cewa shugaban na hukumar lafiya ta duniya da tawagarsa suna filin jirgin saman sama da shekara guda kenan da hare-haren huti suke kawo cikas ga hanyoyin sufurin jiragen ruwan ƙasa da ƙasa lamarin da ya tilasta kamfanoni yin tafiya mai tsawo wanda hakan ya haifar da fargaba hawa farashin kayayyaki a duniya kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kada a yi nisa nan gaba kaɗan zara za ta sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar hotannin namu da sa da ake yi tsakanin gwamnatocin Najeriya da na jamhuriyar Nijar dangane da jawabin da shugaban gwamnatin mulkin soji na jamhuriyar Nijar janar Abdulrahman Chani ya yi inda ya zargi Najeriya da haɗa baki da Faransa tana yi wa Nijar zagon ƙasa bayan mai da martanin da gwamnatin Najeriya ta yi tun farko. ministan tsaron kasar badaru abubakar ya sake bayani cewa wannan zargin ba shi da tushe balle makama. hakikanin gaskiya ba mu san ba da ya sami cewa bansa lalle kan wannan abubuwa ba haka suke ba ni na tabbatar da cewa da ni aka je faransa kuma an tattauna sosai akan abubuwa daban-daban amma babu inda aka yi maganar a zo a kawo wani sansani na faransawa a sa'a a najeriya babu ma inda aka yi maganar sojan faransa ya zo najeriya ya wani abu na taimakon sojoji babu shi wannan maganganu ba mu san da suka fito ba kuma mutanen yankin nan duk da aka farfada suna na ji a tambaye su mana a ce akwai wayannan sansanoni a wurin ko ko babu amma dai wayannan zarge-zarge da shugaban kasar Nijar yi suna da nauyin gaske domin ya nuna hata da bututun mai da ke ɗaukama daga kasarsa zuwa ƙasashen duniya an haɗa baki da najeriya ko jami'an najeriya an yi masu ta'adi kuma ana zargin cewa kamar an ba shugaban ƙasa bola ahmed tinubu kuɗi ko shugaban faransa ya bada domin najeriya ta bada haɗin kai a cutar da nijar da kuma irin wa'annan bayanai dai ko da ke najeriya ta fito fili ta yi tir da allah wajen da wa'annan bayanan najeriya dai ta riƙe wuta cewar ita yar uwa ce ga nijar shin wannan zai hana najeriya ta ɗauki mataki akan wannan ƙazafi da take cewa cewa shugaban Nijar ya yi mata ko kuwa me kuke tunanin yi? kamar yadda da muka ce abu yana wajen shi shugaban kasar Nijar tun da mun karyata sai ya fito da shaida da hujja kuma kamar yadda aka faɗa mu mun ɗauki kanmu yan uwa kuma ba girman mu bane a zo ana ta cece ku ce wanda zai bata dangantakar jama'ar mu. To ganin wayannan maganganun sun bazu cikin duniya kuma nauyinsu ya yi yawan gaske kuma ku kuna neman ku ce a kawo shaidu domin duniya ta yadda ko abubuwan da ake faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne shin kafin a kai ga wannan matsayin akwai wani abu a zahiri da najeriya za ta iya kwatantawa ta nuna cewa ita mai ƙaunar nijar ce duk da lalurori ko matsalolin da aka samu da ecowas ba a taɓa neman a ce a rabu ba tabbas akan mu'amala da zamantakewa kamar yadda ka sani dai shi mai girma shugaban kasar najeriya shi ya fara cewa ma a kara wata shida kan su nijar domin su kara tunani na yadda za a yi tafiya daya kuma ana nan tare bayan wannan in za ka tuna hafsa hafsoshin mu na sojoji christopher musa ya je har nijar sun zauna da hafsa hafsoshin nijar kan yadda za a ci gaba da tattaunawa domin a ga mutuncin juna domin kuma mu haɗu tare a ci gaba da wannan yaƙi da ake da yan boko haram da kuma su bandit dutse to idan da wata niyya a kasa ya za a yi muje muna neman a zo a yi tafiya tare ana ganin kamar cikin shugabannin kasashen nan guda hudu da suka bijire wa ecowas ana ganin shugaban mulkin sojin nijar kamar ya fi tsanani kamar ya fi kyamatar a ce za a yi wani maslaha da sulhu akwai wani dalili da kuke ganin san yake da wannan turjiya da tsatsauran ra'ayi akan yin mu'amala da najeriya mu ba za mu iya sani ba amma dai abin da muka tabbatar da cewa masu kai masa shawara da labarai ba shawara kwarai da labaran kwarai suke kaiwa ba kuma ina tabbatar ma da cewa a matsayina na ministan tsaro waɗannan abubuwan ba haka suke ba yi da ni ba kuma ban san ana yi ba kuma babu su. babban ministan tsaro a gwamnatin tarayyar najeriya kenan alhaji badar abubakar a tattaunawa da ne da shi a abuja yanzu yan ƙasar najeriya da ma nijar sun sa ido su ga hujjoji da kwararan dalilai da shugaban gwamnatin mulkin sojin kasa. kasar janar abdulrahman chani zai gabatar da za a dogara da su domin amincewa da zarge-zarge da ya yi wa shugaban najeriya bola ahmed tinubu da kuma gwamnatin najeriya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya to a gaida malam umar ga zara da ci gaban labaran duniya Wata tawaga da ke sa ido kan matsalar abinci a duniya ta fitar da wani sabon rahoto a wannan makon inda ta yi gargaɗin cewa za a fuskanci matsananciyar yunwa a arewacin gaza a ƙarƙashin abin da ta kira hana shiga da kayan agaji da isra'ila ta ke yi inda amurka ta buƙaci ta janye rahoton kamar yadda jami'an amurkan suka shaida kamfanin dillancin labaran associated press ayyana yunwa zai zama babban kalubale ga isra'ila wacce ta dage cewa yakin da ta shafe watanni goma sha biyar tana yi a gaza yana nufin yakar kungiyar hamas ne ba wai kan fararen hula ba jami'an agaji da na kare haƙƙin bil'adama sun bayyana fargabar katsalandar ɗin siyasar amurka a tsarin sa ido kan yunwa a duniya Ƙwararru kan harkokin sufurin jiragen sama sun faɗa a jiya Alhamis cewa mai yiwuwa wutar tsaron saman Rasha ce ta haddasa hatsarin jirgin saman Azerbaijan wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 38 tare da raunata wasu da dama. jirgin samfurin embraer 190 ya tashi daga baku babban birnin azerbaijan zuwa grozny da ke yankin chechnya a kudancin rasha a ranar larabar da ta gabata an sauya akalar shi saboda wasu dalilai da har yanzu ba a bayyana su ba jirgin ya yi saukar gaggawa a wani wuri da ke da tazarar kilomita uku daga birnin aktu na kazakhstan kasar azerbaijan ta yi alhinin mutanen da hatsarin ya da su dauke da tutoci a kasar a ranar ce alhamis yayin da aka fara binciken hatsarin a hukumance wasu masana sun yi zargin cewa wutar da take fita daga tsaron sararin samaniyar rasha ne ya haddasa hatsarin a baya dai jiragen yakin ukraine sun kai hari a grozny babban birnin lardin chechnya na rasha wani jami'i a chechnya ya ce an dakile wani hari da jiragen yaƙi mara matuki suka kai a ranar laraba. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC Zara Aminu Fage ta karanto. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. bayanai na nuni da cewa kafafen watsa labarai na jamhuriyar nijar na ci gaba da yayata zargin da shugaban gwamnatin mulkin sojin kasar janar abdulrahman chani ya yi cewa shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya haɗa baki da ƙasar faransa domin yi wa jamhuriyar nijar zagon ƙasa a hirarsa da murya amurka mai shari kan lamura profesa bube na maiwa na jami'ar diop ta ƙasar senegal ya bayyana abin da ya sa dangantaka take nema ta yi tsami tsakanin ƙasashen da kuma hanyar samun maslaha. Ina ganin cewa da ran shi ne ya ɓaci dangane da irin rawar da yau Najeriya take takawa zuwa ga eh, jamhuriyar Nijar ba mu yi tsammanin haka ba. Kace ana ci gaba da yayata wannan batu a kafofin labaran jamhuriyar Nijar. Menene ake yayatawa game da wannan? Irin magana da shi janar Abdurrahman Tani ya yi, ita ce mm. ake ta mai zuwa yanzu tunda ni ɗazu ɗazu ma na saurare ta. da harshen turancin faransanci aka mai su ta saboda akwai mutane kan Nijar wanda ba su saurare ta can farko to yanzu sai a mai so musu ita su saurara su ji irin maganganun da shi Abdurrahman Tani yake yi kuma wannan ba wai zancen Abdurrahman Tani ne ba zancen jiran Abdurrahman Tani ne zancen wa'anda ya zama kan Nijar ne masu tsayawa su sa hankali bisa ga irin yadda ƙasar faransh take taka rawa kuma yadda irin najeriya take yi to kana ganin babu wata hanyar diplomasiya da za a iya samun fahimtar juna tsakanin ƙasashen biyu duk da yake suna ƙarƙashin tsarin mulki daban-daban wannan tana ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya wannan tana ƙarƙashin mulkin soja duk abin da yake faruwa yau na gurɓace zamantakayya tsakanin Nijar da Najeriya ba don jiya da yake ba daga Najeriya ke fitowa. daga najeriya nake wuta ta gurbatar da zamantakayya tsakanin nijar da najeriya yawa eh, to ya kake ganin matakan da gwamnatin mulkin soja ta jamhuriyar nijar din nan take dauka kamar dangantaka ita kasar da sauran kasashe kana ganin yadda ake tafiyan zai haifar ma kasar da mai ido tasirin matakan da yake dauka ga ci gaban kasar jamhuriyar nijar ga kuma al'ummar kasar wannan mu kuma mu ne kan Nijar ta shafa kulla hulɗa ko ko mu ne kan Sahel tunda ba Nijar kaɗai yake ba akwai ƙasar Burkina Faso akwai ƙasar Mali muna tare mu ne ta shafa wannan da wa za mu je mu kulla hulɗa don samun mu cewa da rayuwarmu da ribanmu wannan mu ne ta shafa ba ta kai ba mu zo muna wani cewa gashi gashi kowa cikin duniyar nan duk wacce ƙasa cikin duniyar nan kana zama in ta kulla hulɗa za ta samu wata riba ne a ciki babu tabba a ciki su duk an duk sauran kasashen ma wanda ke yau su da suna riba wai a ah, mun sauya mun sa eh mun sauya dole mu sauya shekara biyar da sittin da wani abu muna tare da wata kasa ba mu je ko ina ba muna so mu sauya sai a ce mana ban ma da yancin sauya sai dai mu zama tare da wannan masu buguna mu ko da lokaci a bashi yiwa To bisa ga abin da kake ji kake kuma ganin ya kake jin ra'ayoyin 'yan Nijar game da matakan da gwamnatin mulkin sojan take ɗauka dangane da waɗannan lamura? eh to sai dai yan demokarasiya waɗanda dama su ta demokrasiya suke so su zo su muhimma mutane irin abin da suka yi a karkashin su demokrasiya wato sata da menene da menene duka irin wannan aikin asha da muka sani karkashin demokarasiyan nan sai dai su ne suke wata murya can daban amma ba wani dan Nijar wanda ni nake saurare ina sauraren su ko ɗazun nan mun yi wannan hira da waɗansu mutane babu wanda kama yake cewa a'a wannan abun bai daidai ba sai ɗan tsohon ikon wa'ancan wa'anda su tura suke so su fahimto muna wa'anda suka gane baki da su suna suna mulguna muna su ne ke irin wannan maganganun amma sauran kan Nijar ba ruwansu kawai na kai ba. ya to bari in ƙara tambayar ka yaya kake gani za a iya samun maslaha yana yiwuwa a ɗinke wannan rashin jituwa a samu daidaito tsakanin kasashen musamman tsakanin jamhuriyar Nijar da Najeriya? Tsakanin jamhuriyar Nijar da Najeriya a wajen yanayin al'umma ba matsala, al'umma na cewa, amma tsakanin ma'ikanta akwai matsala. Profesa Bube na Maiwa na Jami'ar Diop a ƙasar Senegal har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba. Manuniya. har yanzu maganar kudurin dokar harajin da shugaba tinubu ya tura majalisar kasa akwai sauran darga a jefa ƙuri'a a sarari musamman wani sanata ne na wani mazaɓa ya yanke goyi bayan wannan kuduri wanne ne bai goya ba iya daidai gwargwado za mu yi abin da ya dace wa arewa za mu yi kuma abin da ya dace wa ƙasa sai dai kuma fadar shugaban ƙasar ta daddage cewa abubuwan da ake cewa suna cikin wannan kudurin doka fa kama kama ne da kuma gaga ba duka jihohin arewa ne ne za su amfana wannan haka ne amma kuma akwai jihohin arewa da dama da za su amfana kuma hasashen da ake ta yi cewa lagos za ta fi karuwa duk wasu masana da suka magana sun tabbatar ba haka bane sabbin gwamnoni a arewacin najeriya kuwa nuni suke akan irin nasarar da aka fara samu akan tsaro da kuma abin da ya kamata a tattaga ba dole bane a yi abin da muke so a yi amma ya zama dole mu kuma mu faɗi in ba a ji shi ba yau laraba a za a gan shi ina tabbatar maka cewa ana samun gagarumin nasara akan matsaloli matsalolin tsaro da ke addaba al'ummar jihar Zamfara. Waɗannan fa so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum. alaikum barkamu da lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da masu haro ke cewa yana ci gaba da samun shiga. Shiri na ɗari biyu da ɗaya cikin jerin shirye manuniyan da ke son ganin mahukunta sun taimaka wa talakan da ake ganin an yi wa raga Mai yiwa raga-ragar kuma amma ta ragargazar kudurin dokar harajin da Tinubu ya tura wa majalisa ta sa sanata Ahmad Ali Wada da dagewa kan yadda 'yan majalisar Arewa suka riga suka ja daga. Wannan ƙudiri ƙudiri ce wanda za mu duba ta layi da layi daidai gwargwado mu dai a matsayinmu na sanatotin arewa muna nan muna ƙoƙarin haɗa kanmu mu yi magana da murya ɗaya mu duba wannan document ba wai don ko mutane sun ce a ba kyau wani yana maganan ba ta da kyau ma gaba ɗaya bai san ma mai yake wurin ba muna kokari yan arewa da Allah a samu kwanciyar hankali ni dai sanato wada da Ahmed Aliyu babu wata dangantaka da za ta sa ni cikin hankalina da fahimta ta da yarda na a yi wani abu da ni da zan yarda da zai cutar da arewa to da Allah mutanenmu su samu kwanciyar hankali iya daidai gwargwado za mu yi abin da ya dace wa arewa za mu yi kuma abin da ya dace wa ƙasa. sanata wadada ba ka ganin akwai laifin gwamnati a kawo muku wannan kudirin ba tare da wayar da kan al'umman najeriya a kai ba e eh, lalacewanmu ne duk ya kawo haka ma wannan ai ne yanzu misali su suwa suka fara cewa ba su yadda ba ba ba ne yanzu ya dace gwamnati na tarayya ta yi yunkuri kan irin wannan abu ba tare da sun yi wani dan mu'amala an yi consultation da gwamnoni ba wai me ke damun gwamnati ne me ya faru abubuwa suka taɓarɓare bayan yanzu ne ya kamata a samu inganci fiye da da shi kuwa mai sharhi a kafa mai labarin nan malam awwal yaqub baban yara cewa yake ya zama dole ne kawai yan ƙasa su san matsayin wakilansa akan kudurin dokar tinubun babu wata maganar zaman katanga zahiri haka ne gwamnoni suna faɗa da wannan kundi ne saboda kai tsaye zai rage musu nauyin ajihu kuma al'umman kasa suna da fushi cewa nauyin ajihun gwamnoni baya tasiri a walwalansu da al'amuran tafiyar da gwamnatin jihohi wato gwamnatocin jihohi suna yin gaban kansu ne da asusun to amma abin luran a nan shine gwamna yana da lokaci zai tafi ita ko wannan doka an muka batta to ta fi tabbata kenan har abada mahadi ture don haka nan ya tabbata cewa dole ne gwamnatin tarayya ta ba al'umman ƙasa daman da tsarin mulki sashi na goma sha hudu ƙarƙashin sashi na biyu ba ya ba su na cewa al'amuran mulkin su dole a rika tuntuban su kuma ana yi da su saboda haka bangaren zartarwa da ya kawo wannan kuduri dole ne ya janye shi ya buga kundin nan a zagaya da shi a jihohi sako sako lungu lungu jama'a su yi takara na wannan kundi a dawo da shi dan haka nan muke ganin cewa ya kamata kamar yadda aka yi jefa ƙuri'a na zaben shugaban majalisar dattijai a buɗe kowa ya san sanatan shi wa ya zaba to shi ma wannan haka muke so a yi ba mu yadda a yi shi a buɗe ba a jefa ƙuri'a a sarari mu san wano. sanata ne na wace jiha na wani mazaɓa ya yanke goyi bayan wannan kuduri wanne ne bai goya ba. Sai dai kuma ɗaya daga cikin masu taimaka shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu Alhaji Abdulaziz Abdulaziz ya ce da yawan abubuwan da ake faɗi a kudurin dokar harajin Tinubun fa wasu ne kawai suka kakkaga. Mutane ba su ma fahimci dokar ba. Ai ba mu da kamfanoni ta ina za mu samu haraji ba haka aka ce ba. Kuma a sani fa akwai haraji zuka da yawa. Shi wannan haraji ɗaya ne fa ake ta hayaniyar nan akan shi. Kuma abin da aka ce shine maimakon san yanzu yadda ake amfani da helkwatocin kamfanoni su Legas saboda a nan kamfanonin suke ba da wannan harajin na VAT sai suke ɗaukan kaso mafi tsoka na wannan haraji to amma yanzu sai aka ce a canza tsarin ya zama na cewa ana duba inda aka ciniki yanzu misali a duk jihohinmu na arewa ai ana gine-gine simintin da suke siya kadai ba karamin kuɗi ba ne kuma ka sani duk simintin nan akwai wannan haraji a kan shi duka ba za ta amfana da komai ba Legas ce za ta fi amfana da wannan haraji shi yasa aka ce a canza tsarin kuma wannan abun masana da dama sun fito sun yi maganar akan cewa wannan abun ba zai zalunci arewa ba hasali ma jihohinmu da dama za su amfana ba duka jihohin arewa ne za su amfana wannan haka ne amma kuma akwai jihohin arewa da dama da za su amfana kuma hasashen da ake ta yi cewa Legas za ta fi karuwa shi ma an tabbatar duk wasu masana da suka yi magana sun tabbatar ba haka bane. Shi kuwa tsohon gwamnan jihar sakkwatawa Alhaji Tahiru Bafarawa na kungiyar tauraron Arewa cewa yake abin da ke gaban Arewa fa aiki ne marga-marga. Ni ban je jami'a ba ni current of political science kafin zama dan siyasa ina da shekara 22 na shiga siyasa ni zama mataimakin chairman na local government zaɓe ni tsaya ni campaign an ka zaɓe ni ba ƙarƙashin party 1976 so kun gani na tashi cikin tsahi suna koya mai ina koyo na zo na zama gwamna har ni tsaya takarar shugaban ƙasa daga kansila kuma na local government ashe kun ga ni ma nan dayi na malami nake sai na in har na yi shiru na ga ubangiji dama damar da ya bani ban yi amfani da ita ba na cuce ku na baya ta ba dole ba ne a yi abin da muke so a yi amma ya zama dole mu kuma mu faɗi in ba a ji shi ba yau laraba a za a gan shi ana maganar sardauna sardauna bai samu nasara cin nasara ta ba ana tunawa da shi yau sai da ɗauki arewa kowa da kowa nashi ne musulmi kirza duk ɗayan shi ne yau gashi muna kaddamar da wannan ƙungiyar da za mu haɗa kanmu ne in mun haɗa kanmu ta fi ƙarfin kowace jam'iyya do wanda ke son ya zai shugaban kasa sai mun ba shi kwandishin. Game da maganar matsalar tsaro a arewa kuwa tsohon gwamnan jihar Zanwarawa kuma karamin ministan tsaro a Najeriya Alhaji Muhammad Bello Matola ne ke cewa yanzu dai gwamnati ta riga ta yi wa 'yan bindiga lagalaga. To kamar da ka sani alhamdulahi na yi gwamnan jihar Zamfara inda kuma ina gama wannan gwamnan na Zamfara na samu minista na tsaro. Kaga ina da experience na matsalolin da ke faruwa a jihar Zamfara kuma sai na inda su kuma waɗanda ke iya hidimantawa akan matsalar tsaron wato sojoji kenan yana tabbatar maka cewa ana samun gagarumin nasara akan matsalolin tsaro da ke addaba al'ummar jihar zamfara yanzu haka wannan zuwan da ni mutane da dama sun ta roƙon cewa kamata tun daga huntuwa a sa sojoji har sokoto wanda mun riga mu yi wannan sannan kuma akwai mutanen na huci suka sami na ofis suka roƙi cewa na huce ba ta zamnuwa tana batun ta wace wanda daga can ba da umarnin cewa a ɗoki jami'an tsaro a kai na huce wanda kuma an yi don haka muna taka rawa sosai ga matsalar tsaron najeriya ga baki ɗaya kuma za a ci gaba da samu kuma wannan zuwan da nema zan kamar da ni alkawali zan dibi wasu wajeje inda za mu kai jami'an tsaro ganin cewa an tabbatar da al'umma za su samu zaman lafiya. a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafun iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya kamar yadda mukan yi musu ƙididdiga. Domin kuwa daga juma'a na ma saura kwanaki 882 ne su yi sallamar sakin kujerin da su ne dama suke ta faman yanga. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Nasiru Adamu Elikaya na babban birnin tare Abuja da Abdulrazak Bello da kauren jihar zamwara sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da kan taimaka wa masu sauran mu su farga. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya an gabatar da nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To a gaida na Ikara yanzu kuma sai nasiha Juma'a. Allah Assalamu alaikum sunana Halliru Abdullahi Maraya mazaunin Kaduna, Najeriya. Nasihata a wannan juma'a ga dukkan 'yan uwa shine murungumi a ƙida taimakon juna a game da halin rayuwa da ake ciki yanzu wato tsadar rayuwa. Sannan mutuna cewa wannan taimako in za mu yi shi kada mu lura da kowane irin bambanci da ke tsakaninmu da wanda za mu taimaka ko addinin mu ɗaya ko ƙasan mu ɗaya ko ƙasan mu ba ɗaya ba ko garin mu ɗaya ko garin mu ba ɗaya ba ko kabilan mu ɗaya ko kabilan mu ba ɗaya ba in dai mutum mutum ne muna da halin mu taimake shi mu taimake shi idan muka taimaki bayan Allah babu shakka Allah zai taimake mu Qur'ani na cewa ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum ya ku mu'minai idan kuka taimaki addinin Allah da bayan Allah to Allah zai taimake ku kuma zai tabbatar da diga-digan ku Allah ya zo da mu lafiya lafiya Allah ya sa mu cika da imani. To madalla shirin namu kenan a yau amma kafin mu yi sallama ga zara da tashin muhimman kanin labarai. Ƙungiyar 'yan ta'adda ta Al-Shabab ta ce an kashe ɗaya daga cikin manyan kwamandojinta Muhammad Mire a wani hari da jiragen yaƙi marasa matuƙa suka kai a kusa da Kunyo a kusa da kunyo baro a yankin lowa shebel na somaliya al-shabab dai bata bayyana lokacin da aka kai harin ba amma ta dora alhakinsa a kan amurka rundunar sojin amurka a nahiyar afirka a yammacin jiya alhamis ta tabbatar da cewa ta kai wani hari ta sama kan al-shabab inda ta kashe 'yan ta'adda biyu a wani wuri mai nisan kilomita goma kudu maso yammacin kunyo baro sanarwar ta africom ba ta bayyana sunayen mayakan da aka kai wa harin ba amma ta ce harin bai shafi wani farar hula ba a gaishe ki masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya kamar da Nijar karfe 3 agogon Ghana abokan aikin su shigo da wani sabon shirin. Ga mai sauraro da ya tashi a makare za a iya jin shirin baki ɗansa a lokacin da muka saba fitowa da hantsi ko kuma ta shafinmu na intanet a hausa hausa.com za a kuma iya yin tsokaci a shafukanmu na sada zumunta facebook da x yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar shirin da suka hada da tsara fage da ta karanto labarai da fiona nan dudu da ta haɗa shirin da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ko lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri